ina yabo a gare ka ya Allah sarki ya tabbata a gare ka ban san yabe ka kamar da kai ba kanka ina salati da sallama da shugaban halittu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya bayan ka yin goma masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan lokaci insha Allah ta'ala ai eh, zamu tattauna game da yakin Falastina da Yahudawa a karo na 183 a wannan karan zamu tattauna game da yanda dakarun al suka shigo da wani sabon makami cikin wannan fage Shi ne shigo da red arrow ko kuma as al ahmar kamar da suka kiraye shi da harshen larabci sun shigo da shi filin daga a daidai lokacin da wato Benjamin Netanyahu ya fito ya koranta cewa sun kawo ƙarshen Falasɗina a afuwan Dakar al-Qassam wato za su sanar da shelanta cin nasara kan wato ko bataliyoyi na ƙungiyar Hamas wanda wannan magana ta sa bai jima da yinta ba suka ƙara tsananta har-har kan sojojin Isra'ila tare da bayyana wannan makami gami da yin gwaji wato sanya wannan makami ko sanya ɗaya daga cikin tankokin Isra'ila ta zama zakaran gwajin dafi tare da cewa ba ita kaɗai ce tanka a wajen ba inda suka yi amfani da wannan makami mai hatsari wanda duniya take tsoronsa ta tarwatsa wato suka tarwatsa wannan tanka domin aikawa da Benjamin Netanyahu sakon cewa muna nan abin da kake faɗi ba haka yake ba ko kuma ko al'ummar ainihin Isra'ila da ma sauran al'ummar duniya kada ku ruɗu da abin da yake faɗi muna nan da ƙarfin mu za mu sake bayyana sama da yadda muke ada. kamar wannan shine sakon da alƙasan suka aika wa Netanyahu ta hanyar bayyana wannan makami wannan shine muhimmin abin da za mu tattauna akai a cikin wannan shiri a yanzu insha Allah ta'ala masu magana da cewa dan hakken da karena shi ke tsone maka ido wannan karin magana ya tabbata kan Isra'ila da Hamas a daidai lokacin da isra'ila take ganin za ta iya shafe hamas cikin ƙanƙanin lokaci hakan ya gagare ta cikin watanni kimanin wata takwas an tafi shekara guda Karshe ma ba wai gajiya wata aikace ba hakan har ya haɗa da wasu daga cikin jami'ai na soji kai hatta kakaki na sojojin isra'ila kamar da gabata a shiri ya fito ya jaddada cewa ba za su iya ganin bayan hamas ba kwanan nan wani sojin isra'ila ya fito shi ma ya magana ya tabbatar da cewa hamas sun yi kafuwar da ba zai su iya ganin bayansu ba wannan magana da suke faɗi magana ce da bata taɓa yin daɗi ga mai yunkurin ganin bayan Falastina daga ban ƙasa ba wato Benjamin Netanyahu inda ya musanta hakan ya kuma fito ya martani da cewa za su shelanta nasara akan Hamas. Duk da duniya ta kalli wannan a matsayin faɗin faɗima da shi yake yi a duba da yanayin yadda ake kashe musu sojoji da yadda ake tarwatsa masa tankoki dare da rana na sauran da ake jin labari ko ake gani na bidiyon da kanal al da sauran bataloyi na Hamas da irin wasu bidiyoyin da su Isra'ila ke fitar da su ko a afwan wasu sakonnin da su suke fitarwa wasu rahotannin su ce an kashe mana mutum kaza suna nuna akasin abin da Netanyahu yake so ya faɗa. To amma duk da haka ya yi ƙarfin hali ya fito ya ce za su shelanta nasara kan Hamas kamar da ya gabata a cikin shirin da muka yi muku. Sai dai mun ce ba yau ya fara hakan ba domin a cikin yakin an sha ganin sojojin Isra'ila su mamaye wani yanki bayan ba ta kashi tsakaninsu da dakarun Falastinawa. An kashe masa sojoji, an tarwatsa masa tankoki, Karshe sai su janye bayan sun ji wuta sai su ta cewa sun gama da Hamas a wajen za su koma wani yankin aikin soji ya ƙare a wajen haka kawai ake wannan yaƙi duk inda suka shiga suna asarar sojojinsu da makamansu amma kuma cewa suke yi sun gama da ah, ah, alƙasam a gurin za su koma guri kaza dan ma suna zaton akwai su sau da yawa bayan tafiyar sojojin akan sami wato bataliyoyi na falasɗina sun dawo sun kai hare-hare kan wato wasu 'yan kaɗan daga cikin sojojin da suka rage a wannan waje don su ba su saƙon cewa fa suna nan. Misali wannan shine abin da ya faru a Khan Yunus a daidai lokacin da su Isra'ila ɗin suka shelanta cewa sun gama aikin soji sun gama bayan Falasɗinawa afuwan dakarun Falasɗinawa amma sun bar wasu daga cikin bataliyoyi don su ba da tsaro a yankin sai da karal assam suka fito suka kai musu farmaki mai munin gaske wanda ya halaka sojoji ya tafi koki wannan ya faru yan watanni da suka gabata bai faru a iyanan ba da ma wasu guraren kawai dai mun ba da misali ne da wannan kaɗai to tarihi shi ke maimaita kansa wannan abu da yahu ya faɗa na cewa za su shelanta nasara akan wato Hamas a daidai wannan lokaci ba da jimawa ba Da Dakar Alkassam bayan zafafa hare-hare da wasu bidiyoyi da mun sa muku wasu da wasu sababbi da bamu magana akan su ba suka bayyana sun fitar da wani sabon makami wanda suka yi masa take da asahamul ahmar wato red arrow wato jan rikibiya wani makami ne mai matukar muhimmanci mai matukar tasiri mai matukar hatsari a duniya wanda kasar china ita ce ta samar da wannan makami a 1980 china tana tutiya kwarai da gaske da wannan makami domin kuwa a lokacin da china ta kwace yanci rundunar kwatar yancin yan china ta yi amfani da wannan makami ne a wannan lokaci a 1980 a takaice dai a lokacin ne ma aka samar da wannan makami haka zalika ƙasar pakistan ta yi amfani da wannan makami kamar yadda ƙasar syria ita ma a lokacin da aka yi yakin juyin jihali ta yi amfani da wannan makami to kaga makami ne shahararre wanda ake ji da shi ya kamata mu yi tsokaci akan nau'i na wannan makami da yadda yake aiki gabanin ba suka muku bidiyon da suka saka na yadda suka yi amfani da wannan makami mai linzami ko wannan hatsabibiyar ko mu ce wannan hatsabibiyar bindiga wacce ake harba makamai linzami da ita wajen tarwatsa wata tanka ta sojojin Isra'ila wanda hakan ya bada hakan ya ba ga tserewar sojojin Isra'ila da ke makwabtaka da ita amma waɗanda ke kewaye da wannan tanka da waɗanda ke ciki waɗannan kam tasu ta kare Red Arrow yana daga cikin nau'ika na makamai masu linzami waɗanda ake masa take da anti tank missiles wato wasu irin rokoki ne waɗanda ake sarrafa su da wire optic wato makamai ne da kusan da za a iya kiransu kai tsaye da makamai ne da suke sarrafa wato suke ake sarrafa su da na'ura to saboda haka yana cikin nau'ikan irin waɗannan makamai an masa shiri na musamman an haɗa masa dukkan nau'ika na kayan faɗa masu hatsari na ɗaya yana kunshe da anti-armor projectile na biyu yana ƙunshe da solid propellant rocket na uku yana ƙunshe da na'ura mai sarrafa kanta wacce aka yi mata wayarin na musamman wanda ya tafi haɗe da launch platform wato injin da yake harba waɗannan rokoki an masa wayar na musamman ya wanda ya tafi ya tike ya haɗe da wannan ainihin wato roka masana na cewa an yi haka ne domin saita wato ita wannan roka a lokacin da aka harba ta zuwa inda ake so ta kai a takaice dai wannan shiri ne aka yi na musamman don ya zama ɗan jagora kamar shine mai ganewa rokar da aka harba hanya har ta isa zuwa kan inda aka saita ta wannan duka yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen da wannan roka take da shi roka ce da take da nauyi na kilogram goma sha ɗaya a ita kanta sannan ana kafa ta akan ƙasa ƙafafuwan da ake ɗora ta kamar holda ɗinta yana da nauyi na wato kilogram ashirin da biyar wanda in ka totala zai baka kilogram shida gaba ɗaya da kafafunta da ita kanta. Amma game da aikin wannan roka, roka ce da take da tsananin ƙarfi da sauri wajen kai farmaki daga nisan kilomita uku zuwa hudu. daga nisan kilomita uku zuwa hudu wannan rokar tana iya tarwatsa tankar yaƙi ba shakka dakar alkasam sun shamaci isra'ila sun fito da abin da zai iya bata barazana a da suna amfani da wasu irin bamamai na hannu waɗanda suke da ɗan nauyi waɗanda suke suke masa da bambaman shuwas waɗanda suke ɗauka su je su dasa jikin tanka wani ma sai an makala a jikinta wani an ajiye kusa da ita sannan za a gudu ta tarwatse yadda wani lokacin suke amfani da wasu bindigu galibi da sun fi yin amfani da makamin yasu mai lamba ɗari da biyar to kuma yanzu kwatsam sai ga wannan makami wanda zai iya tarwatsa tankar yaƙi mai sulke da kowace irin motar yaƙi wacce take ɗauke da dukkan wani tsaro da kariya daga nisan kilomita uku zuwa kilomita hudu ba shakka wannan ba karamar barazana ba ce ba karamin kalubale ba ne ya sami isra'ila a cikin wannan yaƙi duka wannan ba komai yake nuna ba sai karfin falastinawa da karfin tanadunsu, cewa wannan yaƙi da ake wani yaƙi ne da a zahiri Isra'ila take kallon yaƙi take da wasu 'yan tsirarin mutane amma a haƙiƙa kamar tana yaƙi ne da wasu jama'a masu yawa ƙasashe daban-daban ko dai daga cikin wasu cikin ƙasashen Laraba da ke tallafa musu ta ƙarƙashin ƙasa da wasu da ke makwabtaka da su da ma wasu ƙasashen daga nesa. Da haka yaƙi ne wanda ya sabawa abin da Isra'ila take tunani. Don wa zai a ce Hamas suna mallaka irin waɗannan makaman a ce wai adadin su ɗan kaɗan bane. Ba shakka masu goya mata baya suna da yawan gaske kuma banda jami'ai na soji jami'ai na gudanarwa na wannan a kungiya akwai waɗanda ba su alakanta kansu da ita ba amma suna da alaka da ita ta ƙarƙashin kasa. to saboda haka amma sun bayyana wannan makami kuma gabanin a harba shi wannan makami wannan makami mai linzami na wato a red arrow sun shi mai harbawa ya bayyana makamin gashi nan an ji yana yin addu'o'i gabanin ya harba tare da fatan nasara ƙarshe dai ya harba wannan roka a wato wannan makami mai linzami akan wannan tanka wacce aka saita daga nisan kilomita mitoci sannan kuma aka zaɓi tankar da ake so a harba kamar da za mu gani a cikin bidiyon ita aka ware ita ake so a tarwatsa wanda take adan ta tarwatse su kuma sauran sojojin sa gudu yana da matukar kyau masaka muku bidiyon ku kalla رميت إذ رميت ولكن الله رمى بسم الله yan uwa masu kallo Allah muku rahama wannan shine aikin wannan makami da zami mai suna Light Aro. makami ne mai hatsarin gaske wanda ya taka rawa gani a yakokuwa da dama a duniya misali a yakin Bosnia an yi amfani da shi haka a yakin Herzegovina duka an yi amfani da makamin Red Aro kuma ya taka rawa gani da haka Alƙasam sun fito da wannan makamin domin su yi wa Isra'ila barazana su bakin bakinta daga kurin da Benjamin Netanyahu yake yi na cewa za su sarar da ko za su shelanta nasara akan Hamas abu na ƙarshe menene ya rage ga ainihin isra'ila da ƙasashen da ke mara mata baya game da wannan batu a yanzu bayan ɗaukar kimanin watanni kusan takwas zuwa tara an kusan shiga wata na tara ana yin wannan yaƙi har yanzu ba a cimma wata daga cikin manufofi ba bayan asarori da ake tafkawa da zai mutunci a idon duniya ta fuskar siyasa da ta fuskar tsaro da ta fuskar ɗabi'a da halaye ana ganin yadda misali Eh, rashin nasarar su yake bayyana karfin su da gajiya su tare da yawan su da karfin tare su yake fitowa fili gami da nuna duniya cewa ba su da tausayi na mata balle kana ba su da tausayi na kanin yara balle mata sun rusa dukkan wata kadara ta ainihin wato gwamnati na Falasɗinawa sun rusa manyan gine-gine da kayayyakin more rayuwa sun haddasa sharri mai girma a Gaza duk da su cimma wata manufa da za a nuna su a ce sun zama jarumai amma hakan ta faskara ba shakka wannan zubewar kima ce ba abin da ya rage musu a wannan lokacin sama da su karbi sharɗan da Hamas suka gindaya domin yin wato tsagaita wannan yaƙi tare da yin musayar fursunoni. To a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya madaga da katare ba mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.